ولولا فضل الله wa ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم ba don falalar Allah a kanku ya ku muminai da jin ƙansa a kanku ba ta yadda bai gaggauta muku uquba ba kuma ya yafe ma waɗanda suka tuba a cikinku to da wata azaba mai girma ta sauka a kanku saboda abin da kuka kutsa ciki na ƙarya da ƙage akan uwar muminai.